assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu sunana abdulrazak binyamin yahya mahaifina mutumin jigawa ne mahaifiyata kuma yar kano ce an haife ni a unguwar ya kasai a nan garin kano an haife ni a shekarar 1994 biyu ga watan Septemba, ma'ana alif 1994 ah, kakana ya kasance mutum ne shi ma mutum alkur'ani nan ne gidansu mahaifina inda suka taso so yau da gobe ta sa mahaifina ya baro can gawa ya taho nan garin kano neman karatu inda aka haife mu a nan so bayan an haife ni a unguwar yaka sai mun taso daga unguwar mun koma unguwar jambulo a nan ne inda na fara karatun firamare na sannan na shiga makarantar islamiyya makarantar da na fara ta ƙur'ani makaranta ce a nan unguwanmu madrasatu abubakar bin abi kuhafa wacce islamiyya ce a nan muka yi karatun ƙur'ani da kuma sauran littattafai so bayan mun yi saukar alƙur'ani akwai wanda ya assasa makarantar malam adam a lokacin ya tafi sudan a can yake karatu to sai muka yi sa'a lokacin ya zo hutu mu kuma lokacin za mu yi sauka akwai tadribi da ake na 'yan sauka za a ji karatukan ɗalibai haka a tantance su wanda suka cancanta a ba su shahada to anan ne da muka yi karatu da ni da wani abokina a makarantar sai ya zaɓo mu sannan ya ba wa iyayen mu shawara akan cewa yana ganin cewa muna da mustaqbal a ƙur'ani yana ba da shawara akan a ɗora mu akan karatun hadda to a nan ne ya hada ni da malam abdulrashid usman suleiman wanda mahaifinsa shine limamin masallacin unguwarmu? to bayan mun haɗu da malam abdulrashid a nan muka fara karatu da shi a masallaci bayan magarba kullum za mu haɗu zan ba shi hadda sannan daga bisani sai iyaye suka kula da wannan abu ya fara ba su sha'awa saboda na fara jan sallar tarawihi ina da karancin shekaru to a nan ne aka fara shigo da wasu yaran unguwa su ma a nan muka ci gaba da hadda da su to a kwana a tashi har mal abdulrashid ya buɗe wata makaranta a nan unguwar mu ta hadda madarasat ubay bin ka'ab to a nan muka ci gaba da hadda qur'ani har ya zo gabar da shi kuma zai tafi karatun nasa shi ma sudan to bayan tafiyarsa ya kai ni wajen mahaifinsa malam usman suleiman a nan ne ci gaba da hadda qur'ani da kuma wannan makaranta da muke zuwa to alhamdulillahi a kwana a tashi dai a haka har shiga musabaka to bayan shiga ta musabaka na haɗa ɗalibai na ƙur'ani sosai wanda karatukan ya bani sha'awa da abubuwa haka to shine daga baya na shiga wata makaranta a nan gadon kaya ana ce mata mu'adu bin jabal to alhamdulillah a nan na haddace ƙur'ani a cikin malamai na akwai malam yusuf muhammad shehu akwai malam hamza akwai malam aminu hassan to bayan nan kuma na shiga musabaka alkur'ani wanda na wakilci wanda na yi a ƙarƙashin jihar jigawa to a nan su ma na jijje karatuttuka irin na zaure haka na gyaran ƙur'ani ta jumidi wanda malam mahadi aliyu indabawa shine bani babban gudunmawa wacce na gyara karatu na sosai bayan na yi musabakoki daga baya kuma nima allah alhamdulillah allah taimake ni na tafi ƙasar masar inda na je na fara karatu a can na yi karatun larabci daga baya kuma na fara karatun injiniyarin wato karatun gine-gine da kuma na zamani da haka alhamdulillah wasu dalilai suka sa na bar garin misira na tafi malaysia kuala lumpur inda na cigaba da karatuna a nan na gama digiri na farko sannan kuma yanzu haka ina yin digiri na na biyu shi ma a fannin injiniyarin wannan dai shine takaitaccen tarihi na to da yake mu karatun da muka yi karatu ne irin na ƙur'ani da zan ce ƙur'ani kuma wanda an zamanantar da shi mun taso ne daga islamiyu da kuma makarantu da ake budewa haka na zamani wanda zaka ga ba kamar makarantar allo ba na haddace ƙur'ani ne da ruwaitu hafs bayan daga baya kuma na je na koyi ruwaitu hafs alhamdulillah to gaskiya dai a lokacin da nake hadda da yake na fara haddade da karancin shekaru sosai ba zan ce ga wani guri da ya bani wahala ba gaskiya especially ma da lokacin da muna yara a gidanmu mun taso koyaushe ana karatun qur'ani to wani guri in ka zo haddace shi ma zaka ji kamar ka haddace kawai zaka daddake shi ne kuma sai alhamdulillah sai ya zauna to alhamdulillah zan ce dai lokacin da na fara hadda ba zan manta ba shi malamin wanda na fara karatu a wajen shi mal abdulrashid ya sa mun wani kamar irin mai zan ce wani abu da zai kara mun karsashi da kuma ya bani abin da kwarin gwiwa a lokacin yake ce mun idan na haddace suratul bakar a wata ɗaya zai mun kyauta kuma da na zo haddar alhamdulillah da yake kamar yadda na faɗa surorin duk an bibbiya su sosai wasu kajijji a kaset to sha wahala ba kuma alhamdulillah na yi wannan to zan ce suratul baqara ne ita ce surar da na fi so gaskiya kuma nake jin daɗin ta to ban samu wani kalubale ba face a ce lokacin da na fara hadda qur'ani already na yi nisa a karatun boko don na gama primary kenan na shiga aji daya na makarantar secondary to kasancewar a makarantar sakandare ma ina ɗaya daga cikin ɗalibai wanda suke da kwazo da hazaka to ba zai yiwu na ce zan bar karatun bokon na wai zamto cewa na koma sahun wasu ɗalibai waɗanda ba su da ƙoƙari ba to wannan haɗa biyun da na yi to gaskiya shine ƙalubalen da na samu za ka ga na je makaranta da ƙur'ani na sau da dama idan malami bai shigo ba ko idan aka fita break haka za ka ɗauko ƙur'anin ka ci gaba da hadda maimakon surutu a aji to wannan haɗa karatun gaskiya da rashin lokaci shi zan ce gaskiya kawai wahalar da na sha kawai lokacin alkur'ani za ka tafi makarantar boko da safe har karfe biyu bayan ka dawo karfe biyu zan tafi wannan makarantar da muke hadda ita ma sai shida bayan na dawo shida kuma zan tafi masallaci inda muke wani karatu to sai ka ga a ranar ba zan shiga gida ba dai sai irin bayan isha goma goma da rabi haka to gaskiya rashin lokaci da kuma haɗa karatun boko da na ƙur'anin kuma da niyyar na zamto cewa na samu duka biyun a shine gaskiya abin da zan ce ya bani bara sosai to ba zan manta ba lokacin da na kusan gama sakandare mahaifina mun zauna da shi a lokacin na hadda ƙur'ani kuma yana samun bayanai daga mutane haka zai fita ko zan ja sallah a masallaci lokacin na da karancin shekaru mutane su dinga irin gaishe shi suna nuna masa jin daɗin su da irin wannan abubuwan to a lokacin yake ga mun in dai na ci jarabawa ta ta gama sakandare zai tura ni karatu ƙasar misra to wannan abun shine babban mataki na farko da ɗaukaka da na fara samun ta alƙur'ani dan da a cikin abokaniya da muka gama makarantar boko alhamdulillah ni ne na fara shiga jami'a tunda a najeriya yawanci sai mutum ya yi jarabawa ya jira ta shekarar ta zagayo to wannan shine alhamdulillah da kuma duk wani abu na rayuwa alhamdulillah da girmamawa ta mutane da kuma kallo da ake mana na mutanen kirki alhamdulillah duk sanadiyar alkur'ani ne to shawarwari da zan bayar shine idan mutum yana karatu na boko especially mu yanzu yanda na rayuwa ta za a ce ta yi tsanani mutum wani zai gama karatun boko ya shekara biyar bai samu shiga jami'a ba wani zai gama karatun bokon ya yi shekara da shekaru a zaune wani kuma ya gama abin da ya nema ba shi zai samu ba wani kuma ya gama karatun boko ma ya zo neman aiki ya gagara to idan mutum ya gama sakandiri wannan zaman da ake yi ina ba matasa shawara mutum ya dage da karatun alkur'ani za ka yi duba unguwar wani mutum da aka san shi da ƙur'ani an yadda za ka iya ka koyi ƙur'anin ka gyara tajwidinka domin sallah da kuma samun lada na wajen ubangiji alhamdulillah أعوذ بالله من بسم الله الرحمن الرحيم قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات ۖ والله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله العظيم ويكي هوسا سيسن بركه